التكبير التكبير التكبير Wasu daga cikin kalamai mafi muni a tsawon tarihin jamhuriyar Nijar wanda ke shirin gurɓata zamantakewar ta wanne ke tsakankanin al'ummar ƙasar su ne wasu 'yan siyasar ƙasar ke ta furtawa da zimmar cimma na siyasa. In ji manya-manyan malaman da suka shirya wani babban taro a birnin Yamai da zimmar yin kira ga 'yan siyasa da kuma jan hankalinsu kan kalaman da suke ambato a yayin tarukansu na siyasa a Nijar. yanzu hakan dai nijar na fuskantar wata alama mai kamar guguwa irin ta rudani ta siyasa da ke ci gaba da daukar wani salo mai alamun kamari a tsakankanin 'yan siyasa ya Allah na adawa ko kuma masu mulki inda kusan ko da yaushe a yayin tarurkan 'yan siyasa kan ambato kalamai mafi muni waɗanda suka shafi bambancin siyasa ko kuma bambancin kabilancin da wasu suka kasa warware amsa a kai waɗannan kalamai dai a cewar ƙungiyoyin addinin islama da suka shirya wannan babban taro sun cancanci a ce masu inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanarwar dai ta ce idan har jamhuriyar Nijar ta kasance kasa mafi talauci a jerin kasashen duniya to ila tilas ne a jinjina wa al'umma da ma jamhuriyar Nijar din da kasancewa ta kasa mafi cuɗanya tsakankanin al'ummominta waɗanda akasarin su musulmi ne Sheikh Mustapha Bashir shehun malami ne da ke birnin Yamai yanzu 'yan siyasa wurin neman kujera da wanda suke masa kujera suna so su kama mana abin da Nijar bata gada ba Nijar ta gada zaman lahiya kuma wanda yace zai raba mu bai isa ba su da kansu a cikin dokokinsu wanda suka rubuta sun ce niger indivisible ba ta ruwa to yau yaya suke so su raba mu mun gane cewa 'yan siyasan nan ba abin da suke nema sai kawunan su to muna sanar da su da irin maganganun da suke da kuma 'yan jarida duk lokacin da za su yi tambaya ga dan siyasa sun san inda za su cinkuno mishi inda zai banna to su ma muna jan kunne da 'yan siyasa masu iko da waɗanda suke adawa da 'yan jarida wanda aikin su ne su gyara su ka taimako su kauce ma duk abin da zai kawo na rabuwar kawunan Nijar. Qur'ani mai tsalki da mahaddisan manzo Allah sun yi hani da aikata bambanci a cewar shehunan malaman da suka shirya wannan taro saboda haka ga kasa kamar Nijar wanne aka akasarin al'ummar ta musulmi ne aikata waɗannan abubuwa na ɗaya daga cikin taka tsari na addinin islama kiran da muke ma al'ummar musulmi kira ne wanda allah ya mana shi Allah yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala la tafarraqu kuma mu za mu ci gaba da roƙon Allah duk wanda yake son ya kawo mana fitina ta kabilanci a ƙasar mu Allah ya cire shi daga cikin al'ummar musulmi ya yi kuli kulin kubura da shi ya hudda shi a manta da shi a doron ƙasa wannan shine kiran da nake ma mu musulmi a yayin da nake haɗa wannan rahoto wasu waɗanda ba san ko suwaye ba sun kai hari a gidan shugaban majalisar dokoki kuma ɗaya daga cikin jigajigayen adawar jamhuriyar Nijar inda yanzu haka jami'an tsaro ke ci gaba da gudanar da bincike a kai Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai